amma ke kin sani ko a san da ni nake tare da ku ni ba zuwa nake nake gararan ba irin taku ba ni tsakana da maza in yayyanki aljihun su kawai na karba abin da na karba in wuce gurin amma karshe fa ba gani a cikin gidan sutura ba gidan arziki ne aure na kuka ba abin da kuke sai tambaɗi ne ku tambaɗi nan ku tambaɗi nan ku tambaɗi a titi to daga ke har wannan dodis ɗin ta sama ramatu na rantse da Allah da Annabi daidai nake da ku kin san dai ni da Ramsi mun fi karfin a cikin gidan nan kuma ba yanda zaki da mu ko ina da ƙara gaya miki kina ji ko nan gidan gidana ne ni ni kadai ba wacce ta isa ta ne shi yarin gidan nan ne da ita ai wallahi sai dai ki fita ki ban mana gidan nan ai barin gaya miki wani abu ita ma na kusa ne mata checking out out ita ma ta kusa ta fita ballanta nawa take kuma sai in ga gurin wacce zaki zo ai ko sai dai mu kwashi yan kallo ni da ke dan kin san dai ni kwasar yan kallo a wuri na ba garamin abu bane ba wannan ni ce shaida ke da ma tasha a gurin ki dan ba a titi ba wani abu bane aikin banza yarinya ta tsaya zazzabga mata mari an tabbalki na wani kai ni za ka rashin mutunci zo nan zo nan ina wunin banza ca ne ka gaishe ni gaisuwa ce ba kawai ba tsohon munafiki kai gaisuwa ka alheri ce to ko na bayana damin ki ne ba abin da yake damuna tsohon munafiki zaka zo sim sim sim wani an ina wuni ka gama tsayawa to to ina wuni me ina wuni me sai me kuma normal ne kawai ni ban ji komai ba normal ni ka ce normal ƙarya kake yi wallahi sai ka shiga hankalinka zan kokkwada maka mari zan ma rashin mutunci a cikin gidan nan kana ji na ko ba na san iskanci ba na san raini ina ga akwai wani dan ishu ko da dan saka ke faɗa ba wani ishu da zai sa ni faɗa ni da ma haka nake mafaɗaciya ce ni kowa sani matsifaffiya ce ni kuma sai in wuce akan ka yanzu nan mara mutunci dala je ka kam down din ina zan ma rashin mutunci dala ƙashe min da gani one point koy. Dama haka ka iya rawa? Menene ya burge ki a rawar da muka yi da ke jiya? To ai rawar da kai ce ta bani mamaki sosai. Ka san ko inda rawar ta yi bala'in burge ni? <laughs> Amma na yi mamaki. Ashe ke baki da labarin DJ dan mazari? Ina zan san shi. aini ni ba ni da labarin shi to yaushe za mu ƙara lekawa da ke ne <laughs> ka ce watan ca suna ne ya kama <laughs> ka san abin da za a yi in dai za ka je kawai ka zagaya ta baya ka kira ni a waya kawai zan fito shi yasa kake burge ni fitacciya bara ki gani hello mr jiga ya yake ciki ne to ya area ne dala ina so ka aje min tiket guda biyu saboda wannan satin fa zan shigo ni da <laughs> ka dai gani a dala ka daina tambaya na wace ce mana kawai kai dai ka aje mana guda biyu ina yin ka ya nuna maka ina tambayar ki kina tambaya ta bintu rashin mutuncin naki ya kai ki fara shigo da garada irin wannan cikin gidan nan haba ya yi bi don Allah me haka ya za ka zo ka same ni da saurayi na auren shi fa zan yi haba ya yi kebi. kai tashi ka fita daga nan gidan tashi ka fita da Allah malau ka ga zauna saboda wannan ya kore ka zaka fita waye shi a cikin gidan da musa kwali ne fa waye kai bintu bintu ki kiyaye kanki fa da ni fa zan sumar da ke wallahi zan sumar da ke kai fita daga nan gidan cinga bintu za mu yi wa to shikenan dan Allah ka yi hakuri ka ji duk ba wani club da ba san wannan yaran ba wannan zaki aura ya za a yi ka zo kawai ka same ni da mutum ka kashe min kasuwa ka kakke raina min wayo bintu ni kika dubi tsafar ido na ke gaya min damusa takarda damusa kwali ni ba wanki bane an faɗa maka din waye kai ni kike gaya haka bintu an da ke ki duk abin da zaki ki wallahi tallahi tun da kama raina a cikin gidan nan wallahi ka taro masifa da bala'i ai gudu na take to da kake ce min ina yawan kulof ai kai iskanci a gindin ka ya kare da kai da kanwaka iskanci ai anan ya kare wallahi binta in kika zage ni kar ki kuskura ki tsaya anan amma kake zagen in kin zage ni sumar da ke zan yi ka dade baka sumar ba bari in gaya maka abin da nake nufi ka koma ka tambayi mahaifiyarka ta gaya maka inda ta samo zinaru dan a cikin gidan nan kowa ya riga ya san cewa ba yar cikin gidan nan bace kai bari ka jin gaya maka kai kanka ba mu yadda da kai ba saboda ba mu sani ba dan gidan ne ko ba dan gidan ba ne kana zagin mutum amma zagi yana gindinka baka sani ba ma dama zinaru ma baban mu da ita ba shekara da shekaru muna zaune amma baki taba gaya min komai ba rayuwa ta fana cikin kunci din da na bi gani nake ni ake kallo an fare min gori da maganan na na kasa samun sukuni ni kadai nake tsauni ba na iya haɗu ido da 'ya'yan gidan nan yan zamani yan zamani bismillah ai tun da na je an kwankwasa kofar nan sai na ce to ga albarka nan za ta shigo <laughs> ikon Allah daman fita zan yi ne na ce bari in zo in miƙa gaisuwa sannan kuma <laughs> in kwashe albarka. To ai manira tuni albarka take biye da ke. Mm-hmm. A ah, kwarai kuwa ai tuni kika samu albarka. Ai duk inda kika sa kafa manira albarka tana biye da ke. Sakamakon ga ki kyakkyawa, ga ki da tunani, sannan kuma ga karancin shekaru. Kuma baki san wani abu ba manira. Wato Allah ya yi miki wata babbar baiwa. Wacce mm. ke kanki ma baki san da ita ba. Wace irin baiwa ce Allah ya Ita ce baiwar hikima da hankali sakamakon karance-karance da kike yi min nera kai dama ina da irin wannan baiwa malam amma kuma ta ya san ina yawaita karance-karance yi ai amfanin ilimin kenan domin shi amfanin ilimi mutum ya kasance da ɗan uwansa mai ilimi ta hanyar da zai san baiwar da Allah ya masa wacce shi kansa ma bai santa ba to ai malam ni ban san ina da irin wannan baiwa haka ba to yanzu ba gashi kina samun bayanai daga guri na ba wannan shi ne ya sa za ki cin moriyar abin da ma ba ki taɓa tsammani ba aikin fahimce ni ko ka in takaice miki zance ma dai a yanzu zancen nan da ake yi an bani saƙo in baki wace irin saƙo sannan kuma waye ba da saƙo a bani masu ilimin hikima su suka ba saƙon nan in baki domin kuwa ke ma kina daga cikin masu ilimin hikimar <laughs> to <laughs> haka abin yake malam to wallahi godiya nake ina madalla ina mun nira ina mun nira rike mun nan wannan kudin waye ne <laughs> kudin ki mun nira ka Allah <laughs> malam duk na ne na na na na wani wani na na na wallahi eh, eh. malam tun da nake a gidan nan ban taba rike kuɗi haka ba <laughs> na gode ka mika gaisuwa ka mika godiya ka ce na gode na gode Allah mu nira kurmi ki. ai wannan da kike gani to so mun taɓa ne ba ai komai ba Allah wala Allah kuwa matsawar zaki biyayya da abin da aka saki ki yi ki yi abin da aka ce ki bari ki bari wallahi zai komai ba Eh. <laughs> Allah sarki kuma duk ba wannan ba eh. in ga gidan nan sai ki kowa kuɗi kai a takaice ma duka baki ɗaya mutanen gidan nan sai sun yi miki biyayya Allah malam to bugu da ƙari ma in dai kika haɗu da ma'abota hikima za su baki wani fahimi da zaki je ki dinga bawa al'umma ilimi malam dan Allah alfarma ɗaya nake so kai ma, ka taimake ni ka taimaki rayuwata ka haɗa ni da waɗannan masu ɗimbin hikima. ya aiki game da ma'abota hikima tunda dai kina tare da mu saboda haka yanzu sai ki tashi ki je ana jiran ki. Wala ina kuma ake jira na. Unguwar da zaki tafi ɗin. Eh. Ana can ana jiran ki. Eh haka haka. Eh. <laughs> Ah, kaki ikon ba a hankali ba a hankali ba komai. A'a. kai madalla ikon Allah <laughs> Aliko me haka? Aliko ni za ka yi haka don na kama kana rashin gaskiya? To wallahi sai na faɗa. Safe me haka? Me yasa baka da hankali ne? Haka ka dinga tsorata da mutane a cikin gidan nan? Mutum ba zai dinga yi abinsa in peace ba? Sorry Munira ban san haka za ta kasance ba. Wannan gayan ne Aliko idan na kama shi na rashin gaskiya shine zai zo min wani haka ya wani turo ni waje. Yana cike yana shaye-shaye ko? Aikin salansa. kuma kowa da irin halinsa a gidan nan ba wahala na kama mutum yana rashin gaskiya wai sai mutum ya ringa dan wani abu wai irin secretly secretly irin eh, wai normal din nan ni kuma charab sai na kama mutum kai me yasa baka dinga minding business ka ba sai ka dinga sa wa mutane ido ga dukkan activities din da suke wannan irin abu ne ai ba sa ido nake ba ba wahala ni ni na kama mutum yana aikin rashin gaskiya kuma da ka dan sallame ni kawai zaka ji na yi kaga da malam ba ni guri ni kan wuce munira na ce ba na ce ba ba za ki sallame ni bane ba eh me ka ce a ah, normal ne in cewa ni a dawo lafiya <laughs> normal ne ina nan tare da datarki ba kawata yanzu a ce saboda rashin mutunci a yi biki a gidan nan amma ba ki zo mun ba sai yanzu? kawata <laughs> kenan ki haƙuri wallahi kin san tsaro ne min yawa shi yasa yanzu zaki ce min yayi musaddi ko? kamar ma kin sani wallahi yayin da nake ya fiye takura da yawa kin san business din mamanmu a hannuna yake shi ko business din babanmu a hannunsa yake kafin ya rasu bakin cikinsa shine me yasa ba a haɗe ga baki ɗaya an danka masa ba shi yasa kika ga duk wannan abin yake musguna mu yake haɗa da mamanmu okay ki ce kuɗi ne a tsakaninku ke bari ni ba ma wannan ba ya labarin masaud hmm. ai in faɗa miki masa'ud. dabaran da muka ya yi daidai ai abin da muke so ya fara tabbata ai aliko ya faɗa min cewa wai sun haɗu da yayin masaudi ya bibbige shi ya tsitsinka mishi mari ya zazzage shi wai idan ya sake shiga sabgake wallahi sallahi sai ya gane kuskuren shi hakan ya mun daidai an yi dama haka nake so in kuntata masa ƙawata ai baki ma wani abin ba yanzu ɗaukan aliko zan yi in kai shi shofin. in siya masa kaya ya saka ya gani sai mu ɗauki fotuna in saka a whatsapp ɗina saboda masa'ud ya gani ya jawo shi gaskiya ne kawata amma fa ina tausayin aliko saboda duk wannan abin kan shi zai dawo dan aliko ne zai ci dan banzan duka ni ina ruwa na? ina amfani da aliko ne dama don saboda in cimma burina in bata masa rai gaskiya in har kina raye ina da tabbacin yayi masa ba zai taba auren tima ba ai ba zan taba ba da ya aure ta ba gaskiya ne amma kin san wani abu idan komai ya dan saisaita ya yi masa'ud ya dan dawo hayyacin shi muka samu abin da muke so ya kamata a ce ya yi masa'ud ya fara jin alati saboda ya yi masa'ud ba shi da ko naira biyar ko sisi ya yi masa'ud ba shi da shi kin san dama kuɗin tima yake kashewa ai wallahi sai na karar da kuɗin tima gabaki ɗaya sai in ga ya za kabɗi janzilai a na ka samu inin kuɗaɗe masu yawa haka kuɗi na ne kuɗinki anya kuwa to ke da kike da aiki a ina za ki samu inin kuɗaɗen masu yawa to albashi na ne da antibilki take bani nake tarawa albashinki to me ka wani fito da su kina wani wannan burge ki suke yi ko me a'a zan yi aiki gida ne shine na fito da shi ina irgawa hmm. to normal ne yaya ba gama abinci ba ne ba A'a, ta gama. Cewa ta yi bari ta je ta yi sallah sai ta zo ta ɗaura miya. Kai, ba matsala tare ita kenan. Kullum sai mutum ya zo yana ta kukan yunwa. Ita ba ta gama abinci a lokaci wallahi. Shikenan. Ni na tafi. Anya ko wannan tana da gaskiya? Anya zalin tana da gaskiya? wannan kudaden da take ma'amala da su haka gaskiya na fara zarginta is starting to be suspicious ni dai na san an bilki ba ta bata irin wannan kudaden to ina take samun su anya ba sata su take ba kuwa tabbas ba ta da gaskiya kwanaki ba ta bani farfesun kifi na ci na ta bacci shamsu ya ce min ta zo wai ta ɗauki kwano kuma na duba aljihuna na ga kuɗaɗe na sun ragu I have to keep my eyes on this girl. Ƙawata, zo mu je wurin Anti ko ku gaisa ko? Ƙawata hmm, kenan. Ki rabu da Anti nan. Ba ki san me muka je ta kwanaki ba. Kawai faɗa miki ne ban yi ba. To me faru? Kira na ta yi in gaya miki sai ka ce maganar kirki za ta gaya mun. Wai take ce min wai in daina soya da Mas'ud. Mas'ud ɗin nan ba so na yake yi ba kuɗi na kawai yake ci kawai dai in daina mu'amala da shi. Ni kuwa ce mata ba zan iya ba. Shi take cewa wai to ita dai in daina zuwa wurinta ba zai ina mu'amala da ita ina mu'amala da Mas'ud ba. Fine kenan na ce mata. Ki rabu da ita. ai ni kwana biyu nan na rasa abin da yake damun anta bilki tana cikin matukar damuwa nayi nayi ta gaya min abin da yake damun ta amma ta ki sai boye boye take min to ni idan na daina mu'amala da barki me zai dame ni to ita in ban da abin ta ma idan maganar tone tone za a yi ai zaman gidan nan ma sai ya gagare ta hmm, ai ki rabu da ita ta kwalla faranta ne akan maganar raban gadon nan assalamu alaikum wa alaikum salam um bidu ina neman jamila ne to bata zo nan ba ma kenan to ina tunanin tana ƙasa ko tana kicin ne ai na ce ba kuwa ka yi ne ban gane ba kuwa ba kina nufin ki ce baki santa ba za ki ce wai ba kuwa ne me na wani bana amsa haka kamar daman kina jira na ne to ake kika nema tunda kin riga kin ta dan me yasa zaki tambayi wace ce ita rabu da ita bintu ai ta san wace ce ne. kawai neman faɗa take yi kuma kin samu ke ladi ba da ke nake magana ba kar ki ƙara samun baki a magana ta ko kin ji na ambaci ki a ciki to da binti ke magana ba da ke ba kar ki yadda ki ce zaki mu rashin kunya da fitsara an zo an tare a cikin gida sai ka ce ana zaman bariki ko in ce ma ai zaman barikin ake yi ladi kenan ina zaman bariki ga wanda aka yi musu baiko ai yan bariki suna can inda kike yawon iskan ciki samarin ki ba a can kika baro yan bariki to banda aikin lalacewa ma da watsewa irin naki namiji ya riga ya fidda macen da zai aura na me zaki dinga bin shi kina nace har kina biyo shi har gida ke tima kinga dan Allah rabu da ita kar ki kula ta kyale ni bintu ba dai akan mas'ud ke mun wannan rashin kunyin da cin mutuncin ba to insha Allah sai na kawo karshen kike da mas'ud zamani zamani